This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Hauwa Sharif tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Asabar 6 ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfila da kanin labarai. Hukumar samar da abinci ta duniya ta gargaɗin cewa yakin Sudan na fuskantar barazanar haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya. a ƙarshen makon nan ne ake sa ran zuwan wakilan amurka da isra'ila a birnin alkahira domin sake matsa matsakaimi na cin mayar jijiyar tsagai ta wuta a gaza daga nan za a ji cewa jami'an ukraine suna ƙara ƙulla alaƙa da ƙasar india suna neman more tattalin arziki tare da fatan kawar da babbar ƙasar daga alaƙar ƙudda ƙudda abokiyar gaba ƙasar rasha kanin labaran kenan idan shirin ya shiga najeriya za ku je da 'yan ƙungiyar shi'a wato almajiran sheikh ibrahim alzazzaki suka gudanar da zanga-zangar marawa falastina baya kan yakin da ake yi a gaza a sassa daban-daban na arewacin najeriya zanga-zangar dai mai taken kudus ta gamu da fushin jami'an tsaro musamman a abuja da kaduna irin wannan taro da wannan gangami shi muke iya yi da kamata a ce yanzu mun aika da gudunmuwa ta kaman dala biliyan ɗaya mu aika ma 'yan falastinu su ci abinci su gyara gidajensu za kuma a ji cewa yayin da al'ummar musulmi ke dab da kammala ibadar azumin ramadan aiwatar da shirin gwamnatoci na ciyar da mabukata a cikin wannan watan na cin karo da kalubalen zargin almundahana inda ake tuhumar wasu daga cikin jami'an gwamnati da hannu irin wannan zargin ne da ya sanya gwamnan jihar jigawa umar namadi ya dakatar da guda daga cikin kwamishinoninsa tare da bada umarnin gudanar da bincike domin gano yadda aka yi sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani kamar kowace asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da baba kuma makeri muna kuma tafa da tasirin azumi albarkacin wannan wata na ramadan amma fa duk sai bayan sarfi lahashin ya karanto labaran duniya kashin farko jama'a asalamu alaikum ga labaran duniya yayin da take gargadin cewa yakin sudan na fuskantar barazanar haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya hukumar samar da abinci ta duniya ta faɗi jiya juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata yankin dafur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ayari biyu ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar chadi zuwa yankin dafur a ƙarshen makon da ya gabata ɗauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan hudu a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar dafur. ta ce an amincewa aikin da aka daɗe ana jinkiri bayan tattauna masu tsawo da aka yi na sake buɗe hanyoyin ayarin motoci bayan da sojojin sudan suka soke izinin gudanar da hanyoyin jin kai daga chad a watan fabrairu Leni kinsley jami'in sadarwa na world food program na sudan ya ce ayyukan kan iyaka daga chad zuwa dafur na da matukan mahimmanci wajen kaiwa ga al'ummomin da yara da ke mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. A ƙarshen makon nan ne ake sa ran zuwan wakilan Amurka da Isra'ila birnin Alkahira domin sake matsa matsakaimi na cin yarjejeniyar tsagaita wuta da musayar fursunoni a yakin da ya shafa kusan rabin shekara. Gabanin tattaunawar, shugaban Amurka Joe Biden ya rubuta shugabannin ƙasashen Masar da Qatar wasiƙa. inda ya buƙace su da matsa lamba kan hamas da ta amince da kuma mutunta yarjejeniyar in ji wani babban jami'in gwamnatin ƙasar a daren juma'a amurka da ƙatar da masar sun shafa tsawon watanni suna tattaunawa a bayan fage domin sasantawa da za ta kai ga musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da fursunonin falastinu amma ba su kai ga cimma buri ba tun bayan tsagaita wuta da aka kwashe mako guda ana yi a watan nuwamba. fadar white house ta tabbatar da cewa za a gudanar da shawarwari a ƙarshen wannan makon a birnin alkahira sai dai ba ta yi tsokaci kan rahotannin kafafen yada labaran amurka na cewa daraktan hukumar leƙen asirin cia bill burns zai halarta ba tare da shugaban leƙen asirin isra'ila david burney da firaministan qatar muhammad bin abdulrahman althani da kuma jami'in leƙen asirin masar abbas kamel a ɗaya bangaren kuma jiya juma'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yara na mutuwa a gaza saboda yunwa da rashin ruwa kuma ana buƙatar samar da hanyar isar da agajin ceton rai cikin gaggawa lokacin da aka rufe ƙofofin shigar da agaji ana buɗe ƙofofin yunwa tony guterres ya shaida manema labarai ya ce yayin da ake shirin cika watanni shida a yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas a ranar lahadin nan hanzartawa girman bukata da rashin mutuntawa na yakin na nuna yakin a matsayin ɗaya daga cikin rikice-rikice mafi muni ga fararen hula da ma'aikatan agaji da 'yan jari'a da kuma ma'aikatan lafiya ya sake nana ta yin allah wani da harin ta'addanci da hamas ta kai kan isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba da kuma kiran da ya na a saki dukkan mutanen da hamas da sauran kungiyoyi masu ɗauke da makamai ke rike da su ba tare da wani sharaɗi ba. Labaran Duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan filin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja babban birnin Najeriya. Inda 'yan kungiyar shi'a almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzaki suka gudanar da zanga-zangar marawa Falasɗina baya a yakin da Isra'ila ke yi a Gaza a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. zanga-zangar mai taken kudus ta gamu da fushin jami'an tsaro musamman a abuja da kaduna ga wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu ilhikaya da cikakken rahoto 'yan shi'a maza da mata rike da kwalaye na adawa da matakan isra'ila kan gaza sun yi maci kan tituna da gefen babban masallacin abuja suna nuna bukatar dakatar da yaƙi a gaza a katsina jagoran harkar musulunci wato imn ta 'yan shi'a shag yakubu yahaya ya ce iya matakin muzaharar za su iya ɗauka don mara baya ga Falasɗinawa. Amma da sun samu ne da sun wuce nan. Irin wannan taro da wannan gangami shi muke iya yi. Da kamata a ce yanzu mun aika da gudunmuwa ta kaman dala biliyan ɗaya mu aika ma 'yan falastinu su ci abinci su gyara gidajensu. Ya kamata a ce dukkan taron mun nan mun yi kuɗi kuɗi mun tara kamar dala Amerika biliyan ɗaya mun aika musu. In so samu ne. A tarihi dai shi kansa shugaban na IMN Sheikh Ibrahim Elzazzaki ya bullo da ranar ta su. da nuna goyon bayan 'yan shi'a masu a ga Iran ga falasdinawan da suke ganin Isra'ila na tauye musu haƙƙi. Taro ne na farko irinsa don tunawa da ainihin ah, waƙen Kudus. ga dukkan alamu a nan kasar mutane suka ga ɗauka tamkar al'amarin kudus wani abu ne da ya shafi larabawa ko ya shafi al'ummar musulmi ko ya shafi kasashe biyu palestino da isra'il amma al'amarin ya wuce haka na al'amari ne da ya shafi bil'adama da duk mai mutunci da son gaskiya da amana. Mai bishara a Kaduna Fasto Yohana Waidi Buru na daga masu mara wa tarukan Kudus baya. Maganan Kudus ba karamin wuri bane ga addinai guda uku. Na farko addinin Yahudu, addinin Krista da kuma addinin Musulunci. In kuma kuma ga addinin Musulunci in an bi didigi abin sosai to 'yan shi'a sun fi doki zurfin maganan Kudus sosai kamar yadda Yahuda suke doka. Shi yasa zafin ya kai ga wannan matsayin. To ga musulmai Imam Mahdi ya zo tun ba shi eh, imam mahadi ya bayana da isa alaihi wasallam to wurin kenan za sa ta wannan rikicin akalla dai an jefa yaƙi mai sa kwalla ga masu muzaharar a kaduna da tattara sassa a abuja don kada lamarin ya kai ga inda ba a tsammani gwamnatin najeriya ta haramta ayyukan na imn zamanin gwamnatin buhari ba mamaki dawowa daga jinya da sheikh ke kwanan nan daga iran ya zaburar da yan imn kan ayyukan muzahara ba kamar yadda ba yan imn kan la'anci tsohon shugaba buhari a muzahara ba wannan karo ba su ce uffan kan shugaba tinubu ba duk da sun ɗora alhakin matsin tattalin arziki a najeriya kan ka'idojin bankin duniya gwamnatin najeriya na ta bangaren na mara baya ga dakatar da buɗe wuta a gaza da kuma musamman tallafawa fararen hula duk da kan lamarin siyasar duniya tana sara tana duba bakin gatari nasiru adamali kayan murar amurka daga abuja najeriya an gaida nasiru adamu da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye za kuma iya sake sauraron shirye mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar facebook twitter da instagram gasar fili da ci gaban labaran duniya. masu lura da al'amuran yau da kullum na nuna damuwa cewa za a yi amfani da kayan agaji ta hanyar da bata dace ba karkasin shaban shirin agajin jin kai na kasar thailand ga kasar myanmar da yaƙi ya ɗe ita saboda rawar da ƙungiyar agaji ta red cross ta myanmar ke takawa wacce ta bambanta da ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce faɗan da aka yi tun bayan juyin mulkin watan fabrairun 2021 ya raba kimanin mutane miliyan biyu da hudu da mahallansu kuma kashi ɗaya bisa hudu na fuskantar barazanar karancin abinci a ƙasar mai mutane miliyan hamsin da hudu. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce mutane miliyan goma sha takwas da shida na buƙatar agaji ana zargin sojojin myanmar da aikata laifukan yaƙi na ganganci da laifukan cin zarafin bil'adama a yaƙin da suke yi kuma masu bincike sun kiyasta cewa sun kashe dubban fararen hula. Ƙungiyar ƙasashe goma na ƙasashen kudu maso gabashin Asiya sun amince da ƙudurin Thailand na samar da hanyar jin ƙai don isar da kayan agaji zuwa Myanmar ta Thailand a watan Janairu da ayarin motoci tirela goma na farko ɗauke da fakitin agaji dubu na abinci da ruwa da suka tsallaka zuwa Myanmar a ranar 25 ga watan Maris. garin Mesot da ke kan iyakarar kasar telan inda kungiyar agaji ta Red Cross ta mika kayan ga takwarta ta Myanmar. Jami'an Ukraine suna ƙara ƙulla alaƙa da ƙasar India suna neman moriyar tattalin arziki tare da fatan kawar da babban ƙasar da ke yankin Asiya daga alaƙar kud da kud da abokan gaba na Rasha. ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya ziyarci india a ranakun 28 da 29 ga watan maris ziyarar farko da wani babban jami'in diflomasiyya ukraine ya kai a kasar cikin shekaru bakwai kwanaki kafin haka shugabannin kasashen sun yi magana ta wayar tarho babban aikin ziyarar kuleba jakadan ukraine a india olaxta Shok ya ce a wata hirar murya amurka shine maido da babban haɗin gwiwar siyasa bangarorin sun amince cewa babban jami'in india zai halarci taron zaman lafiya na duniya da aka shirya a wannan bazara a ƙasar switzerland da nufin tallafawa ƙasar ukraine labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai ta dabatun bingiwa jihar Kano a Najeriya. Inda wakilinmu da ke can Mahmud Ibrahim Kwari ya rawaito mana yadda gwamnan jihar Jigawa ya taka wa ɗaya daga cikin kwamishinonin birki bisa zargin rashin gaskiya a shirin ciyar da mabukata abinci a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ga Mahmud ɗin da ƙarin bayani. cikin wata sanarwa a jiya wadda sakataren gwamnatin jihar jigawa bala ibrahim ya sanya wa hannu gwamna umar namadi ya ba da umarnin dakatar da kwamishinan ciniki da masana'antu aminu kanta saboda zarginsa da hannu wajen almundahana a tsarin aiwatar da shirin gwamnatin jihar na ciyar da mabukata a wannan wata na ramadana Kwamarin Salisu Mazge Gumel guda ne cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma yana bibiyar yadda gwamnatin jihar ta jigawa ke aiwatar da wannan shiri nata na ciyar da al'umma la'akari da ɗaruruwan miliyoyin naira da gwamnatin ta keɓe wannan tsari. Tsarin ya yi a takarda amma babu proper accountability a cikin harkar. Yanzu zaka zo ka ba mace wake kwano goma, gero kwano goma, shinkafa kwano goma, amma babu wani mutum da zai zo shi ya tabbatar da wannan waken kwano goma an dafa shi wannan shinkafar kwano goma an dafa ta baya da wannan kai bendo din da zaka kai kayan babu wani mutum da zai zo ya tabbatar maka da cewa ka auna wannan kwano goma goma sannan na uku akwai cushe zaka ga cewa kamar an ce a yi santa goma sai ka ga a gari an zo an yi santa goma sha yanzu misali mu a gomel nan irin akwai bendo da ya karu wanda sauran benda ne za su haɗa kuɗi kuɗi kawai su bashi a matsayin ribarsa kaga babu cikin kenan a cikin harkar a jihar kano ma da ke makwataka da jigawan irin wannan badakala gwamnan jihar abba kabiru yusuf ya gano a tsarin ciyar da mabukata na gwamnatinsa a cikin wannan wata mai alfarma kimanin naira biliyan biyu ne gwamnatin ta keɓe wa shirin a wata ziyarar bazata da gwamnan ya kai ɗaya daga cikin cibiyoyin ciyarwar ya nuna rashin gamsuwa da nau'in abincin da ake baiwa talakawa mai girma gwamna ya zaga da kansa ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake gudanar da wannan aiki kuma ya ga abin da ake yi ba daidai da yadda ya bada umarni ba wanda hakan ta sa ya dauki matakin cewa dole dole ne a canja wannan tsari na yadda ake cewa wani zai zata cewa gwamna zai dau mataki ne akan waɗanda suka karya wacan ka'ida wannan wajibi ne tunda wannan magana ce ta mai girma gwamna da idan sai je gani ba labari aka bashi ba Sanusi Bature da wakin tofa kenan daraktan yada labaru na gwamna Abba Kabiru Yusuf yanzu dai kusan makonni biyu kenan da suka shuɗe har yanzu babu labari dangane da irin matakin ladabtarwa ko akasin haka da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya ɗauka akan waɗanda ya ce suna yi masa zagon ƙasa a wannan tsari na ciyarwa. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne akan harkokin gwamnati da kuma lamuran yau da kullum ya yi tsokaci. kamar yadda gwamnan jigawa ya bayani bincike zai biyo baya to za mu iya cewa sai an saurari menene rahoton binciken kafin a yanke hukunci A watakila ba mamaki shi ma na kano din shirin da aka ji ko yana da nasaba da bincike da ake yi a kan al'amarin to kuma a za a iya cewa yana nuna ta'azzara ne na al'amarin cin hanci da rashawa da almundahana musamman a abubuwan da ya shafi ayyukan gwamnatoci gaba ɗaya shi cin hanci da rashawa dai dama abu ne da yake mara kyau amma musamman waɗannan bangarori da ake ganin guri ne ma da ake sa ran mutum zai ɗauki na aljihunsa ya bayar domin samun lada domin fanar da al'umma. Wannan zargi na almundahana a tsakanin jami'an gwamnati a Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin lokacin da 'yan Najeriya ke fama da kalubalen tsadar rayuwa a sassan kasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. An gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto. Kada da a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallaba da ku daidai wannan lokacin. ana nan ana shirin gudanar da bikin makon kiyaye hatsira a duniya wanda za a gudanar a cikin sabon wata wato watan mayu da ke kamawa amma kafin nan bari mu duba wani labari daga najeriya a yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan ci gaba da aka samu na jirgin kamfanin airpeace na farko wanda ya jigilan fasinjoji zuwa london akan farashi mai sauki daga naira miliyan da 1.200 zuwa uku. masu kamfanin shirya tafiye-tafiye na bayyana yakinin cewa akwai yiwuwar farashin tikitin kamfanin airpins ya yi tasiri wurin kawo sauki a sauran kamfanonin tafiye-tafiyen kasashen waje da suke takurawa 'yan kasar nan da muguwar tsada ba da jimawa ba wakilin sashen hausa daga birnin abuja halima abdulra'ub ta binciko mana game da wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana. A yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Legas zuwa London kuma London zuwa Legas na kan kuɗi dala dubu ɗaya da ɗari tara da biyu kwatankwacin naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da tamanin da biyu idan aka canja dalar akan naira dubu ɗaya da ɗari biyu sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar zuwa sama tashi daga Legas zuwa London kuma kuma naira miliyan biyu da dubu dari tara da talatin da ɗaya sama. Sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan biyu da dubu dari uku da casa'in da shida da ɗoriya. Shi kuma kamfanin Air France daga Lagos zuwa London akan dala dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyar. Kwatankwacin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da ɗaya wanda ya yi kusan saukin da kamfanin Airpeace ya samar na naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Wannan matakin na kamfanin Airpeace dai ya yi wa 'yan Najeriya da dama daɗi banda wasu matasa ƙasa da suka yi ta ƙorafe-ƙorafe a kan kafofin sada zumunta game da kalar tufafin da ma'aikatan cikin jirgin suka sanya wanda bai yi wani tasiri ba in ji wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi da ya ce abin alfahari ne da ya biya ƙasa da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa London. Jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da ci gaban da kamfanin Apis ya samar. suna na Hadiza Danu ni ce CEO ɗin kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, Nigeria. Gaskiya ba abin da za mu ce wa Airpeace sai dai godiya. Lallai muna alfahari da su, muna tunkawo da su, sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria da za gani farashin na da tsada sosai yana tafiya daga miliyan uku zuwa miliyan hudu for economy yanzu kuma price ɗin da zaka biya for business class kenan. So an sa wa mutane sauki kuma za su ƙara ba student ɗalibai kenan 15% off daga kuɗin tickets ɗin. So gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wa'yansu jirage su ma su fara zuwa wa'yansu kasashen kin in muna da carriers daga Najeriya sosai da suke zuwa wa'yansu kasashen wayannan international carriers za su daina exploiting ɗinmu yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole dole ba mutane ba su cika wani tafiya ba so wannan abin da airfield suka yi ba karamin kyautata mana suka yi ba ba karamin kokari suka yi ba da suka samu matafiya sauki a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce wato maganar fara hada hadar daukan matafiya daga najeriya zuwa london da jirgin airfield suka fara 'yan kwanakin da suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na ingila din abin da nake gani shine gwamnatin najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen airfield ganin cewa ba a ci zalunta ba kuma ba a nemi a dakile kare yancinmu mu a mu na najeriya da kuma yancin jirgin a game da yarjejeniya da ke tsakanin najeriya da kasar ingila akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harka hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile jiragen harkar hada-hadan sufurin sama yana tafa da cikas da yawa shi yasa ita wannan yarjejeniya ta basa ta zamanto ana yin ta don a samu saukin al'amura tsakanin kasashe. su kuma iyafis ina kira gare su su yi ƙoƙari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka don da zarar sun tsallaka ko da ɗan daƙiƙa ne za a yi amfani da shi a daƙile su ko a kawo musu tsaiko. A yanzu dai kamfanin Airpeace ya kuma yi wa ɗaliban Najeriya da ke tafiya Birtaniya ta jiragen sarai ragi na musamman da ya kai kaso 15 cikin 100 halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida halima abdulra'uf da wannan rahoto a ranar goma zuwa goma sha hudu ga watan mayu wannan shekara ce za a gudanar da bukin makon kiyaye hatsara ta duniya bukin makon na kiyaye hatsara ta majalisar ɗinkin duniya yana gudana ne a duk watan mayun kowace shekara kuma majalisar ɗinkin duniya ce ta sanar da ranakun da za a yi a wannan shekara kamar yadda na faɗa a farko daga ranar goma zuwa goma sha hudu na watan mayu za a gudanar da wannan biki. an fara bukin makon shekarar ne a shekarar dubu da bakwai. ba a sake yinsa ba har sai shekarar 2013 kuma ana yi duk bayan shekaru biyu tun daga wannan lokaci har zuwa shekarar 2019 wannan buki gangami ne na musamman na duniya da ake shiryawa wanda hukumar lafiya ta duniya ta who da ke da nufin wayar da kan jama'a game da kiyaye hanyoyin mota da kuma kare haɗura shin ko kun san yawan hadurin ababen hawa da ke faruwa a kowace shekara kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke mutuwa a kan titunan duniya a kowace shekara kuma mutane miliyan ishirin zuwa miliyan hamsin ne ke jikata a kowace shekara hatsarin mota na haddasa mace-mace a tsakanin dukkanin rukunonin shekarun al'umma hadari kan titi raunuka da mace-mace ba kawai suna mummunan tasiri ne akan ɗaiɗaikun mutane ba har ma suna tasiri akan al'ummomi ga 'yan adam da kiwon lafiya da albarkatun ƙasa ba wai kawai zai iya haifar da bakin ciki da wahala ga mutum ɗaya ba yana iya lalata dukiyar ƙasa tare da tsada da ke tattare da tsarin kiwon lafiya da asarar yawan aiki da wadata tare da mummunan tasiri akan tattalin arziki da zamantakewan al'umma takin makon kiyaye hatsara na majalisar ɗinkin duniya na bana shine kiyaye hatsara ga matasa an yi takin ne musamman ga matasa domin bayanai suna nuni da cewa matasa sun fi yawan fadawa haɗuran mota sai dai babban makasudin bukin makon shine gayyata da kuma wayar da kan duk masu amfani da hanyoyi kan muhimmancin kiyaye hanyoyin a taron majalisar ɗinkin duniya na makon kiyaye haɗura a duniya shugabannin ƙasashen duniya za su gana a wani babban taro kan kiyaye hanyoyin shiga cikin wannan tafiya kai ma ka ba da gudunmuwa a kawo canji za mu ci gaba da bibiyan abubuwa da ke faruwa domin kawo muku akan wannan shiri. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakiliyanmu Halima Abdulra'uf da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To da fatan an dawo lafiya yanzu kuma ga tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magara goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga ita itikafi a shiga masallaci kamar makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi ishirin ishirin kwana uku sabaka kwana uku sabaka a yi addu'a amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alfi shahara ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane za a ah, daren lilatar kadar ga a'a ibada in kai ta dace da daren za ka samu cikin wannan wata dubu saboda aka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan bukatun shi a ga masaloli na ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su riƙe Allah Allah kawo aiki ga sunan wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowane kowane ya addu'a saboda lokacin da na amsa addu'a da addu'a da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa so da ka a zama na ai wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai yan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin wasu muna wuce wasu da dare za ki gani ƙarya ɗaya suna balo wasu ƙarya ɗaya zuwa an ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai ba ne a koma masallaci a koma ita daga wannan goma shi kenan ganin sai mai rayu he wanda Allah ya arzuta ba ɗin iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya diba ce irin bala'in da ke waruwa nan kasar makwabta nan kasar mu na hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani To da wannan ne muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. yayin da take gargaɗin cewa yakin sudan na fuskantar barazanar haifar da matsalar yunwa mafi muni a duniya kuma samar da abinci ta duniya ta faɗi jiya juma'a cewa a ƙarshe ta yi nasarar shigar da kayan abinci da ake bukata yankin dafur mai fama da rikici a karan farko cikin watanni hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ayari biyu ne suka tsallaka kan iyakar ƙasar chadi zuwa yankin dafur a ƙarshen makon da ya gabata ɗauke da tallafin abinci mai gina jiki ga mutane kimanin miliyan hudu a arewaci da yammaci da kuma tsakiyar dafur. A ƙarshen makon nan ne ake sa ran zuwan wakilan Amurka da Isra'ila birnin Alkahira domin sake matsa matsakaimi na cin mayar jijjiniyar tsagaita wuta da musayar fursunoni a yakin da ya shafa kusan rabin shekara. Gabanin tattaunawar, shugaban Amurka Joe Biden ya rubuta shugabannin kasashen Masar da katar wasiƙa inda ya buƙace su da matsalan lamba kan hamas da ta amince da kuma mutunta yarjejeniyar in ji wani babban jami'in gwamnatin kasar a daren juma'a a ɗaya bangaren kuma je juma'a sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yara na mutuwa a gaza saboda yunwa da rashin ruwa kuma ana buƙatar samar da hanyar isar da agajin ceton rai cikin gaggawa lokacin da aka rufe kofofin shigar da agaji ana buɗe kofofin yunwa antonio guterres ya shaida manema labarai ya ce yayin da ake shirin cika watanni shida a yakin da ake tsakanin isra'ila da hamas a ranar lahadin nan hanzartawa girman bukata da rashin mutuntawa na yakin na nuna yakin a matsayin ɗaya daga cikin rikice-rikicen mafi muni ga fararen hula da ma'aikatan agaji da 'yan jari'a da kuma ma'aikatan lafiya. To masu saro baki daya da haka ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya ne jin kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi lahakin da ya tiya na gabatar da shirin da Fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji ku.